No, no, mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani Sarau duniya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. da suka shafi kiwon lafiya inda a yau ma za mu yi magana ne a kan tazarar haihuwa shin me ake cewa akan wannan batu ba da tazarar na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai wannan gutsar muna tafa da ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta tuntuɓi wasu matan da suke amfani da wannan tsari. Sannan Binta daga Kaduna ta gayyato baki zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Za mu kuma ziyarci filin kwalamar mu a yau. Amina ya filin kwalamar na yau wanne ne? Ah, sai dai duk mai so ji ya kasance tare da shirin yau da gobe. fara da zauren tattaunawar mu Abuja mu ji abin da Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana suka tattauna a kai. Binta gare ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Sadiya daga nan Abuja. A matsayina na wanda ta yadda da family planning wato tazaran haihuwa. So a gaskiya ya kamata mace ta samu lokaci tsakanin haihuwa zuwa haihuwa mai dan tazara saboda ya bata damar shayar da yaranta yadda ya kamata da kuma samun abubuwan da za su gina mishi jiki da kuma ya samu lafiya da kuma kulawa yadda ya kamata. A wannan abin na ɗin yanayi mata suka tsinci kansu a wani hali na cewa samun matsaloli na illatarwa akan amfani da waɗannan su kwayoyin magunguna ko allurai da dai makamantansu ko implant so abin da yakan jawo matsalan waɗannan abubuwa da farko kafin mace ta fara tunanin wannan family planning wato tazarar haihuwa ya kamata a mata gwaje-gwaje a gashin a cikin waɗannan contraceptive ne ko um, IUD ne za ta saka ko kuma implant ne ko injection ne na allura ta gane a mata gwaji a ga meye ya fi kyau zai dace da jikinta idan kuma IUD mata suka samu matsala sosai wanda suka saka IUD saboda ya kamata a ce an yi scanning an duba mahaifar an ga cewa ba wani infection sannan sai a saka to wani lokaci akan samu matsala ba a yi scanning ba aka duba aka ga lafiyar ta so kila a lokacin ta samu ko wani infection ko kuma sai a zo a saka wannan IUD din sai kaga zo an samu matsala amma dai kuma ko kuma alluran bai an gamshe ta ba jininta ko kuma dai akwai wasu matsaloli to ya kamata likita ya gwaji ya gani ba haka kawai mutum ya tafi ya je saka ya ce a saka mishi ko kuma ya ce fara allura ko contraceptive ba kuma bayan nan akwai wasu hanyoyi na addinin da musulunci ya tanada na yadda ake yi idan aka yi bincike mata sosai su gane su tambaya za a musu bayani cikakke da ya kamata su yi ba tare da sun sha waɗannan magungunan kwayoyin bimba ko wani abu makamancin haka. Assalamu alaikum sunana Rukayya Ni a nawa fahimtar tazaran haihuwa ya halasta ne a addinin musulunci ta bangare biyu. Na farko akwai iyalan da zaka ga sun tsinci kansu a cikin matsalan talauci wanda zaka ga ciyar da wannan yaran zai zama musu damuwa ko in ce zai zama musu wani matsala ko barazana a cikin rayuwarsu inda ba su da karfin da za su kula da 'ya'yan da suke haifa kuma ba su da wani gamsasshiyan tarbiyyar da za su ba yaran su a irin wa'annan mutanen to gaskiya tazaran haihuwa haihuwa ya halasta a gare su sannan kuma akwai gefe na biyu kuma iyalan da zaka ga je masha Allah alhamdulillah Allah ya wadata su da arziki amma watakil matan shi tana da matsala watakil maybe wajen kaman haihuwan takan samu matsalan high blood pressure haka ko kuma dai yanayin cikin nata yana kawo mata da damuwa haka da matsaloli takan sha wahala in dai ta samu ciki irin wa'annan mutanen su ma a fahimtar tazaran haihuwa ya halasta a gare su amma kuma in kika cire wa'annan mutane biyu ta ga kawai ce su suna haihuwa kawai ba sa son haihuwa ne ko wani abu dai na daɗin rayuwa gaskiya addini ba ta yarje musu ga tazaran haihuwa ba kuma a shawaran da zan ba mata shine a duk sanda zaki tazaran haihuwa ya zama tsakanin ki da mijinki ne zauna ku shawara daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin za ku yi tazaran haihuwa shekara ɗaya ne ko bayan shekara biyu ne ko bayan shekara uku za ki iya tsakanin ki da mijinki ku yi wannan shawaran yanayin kwanciyar auren ku kuka san yadda kuke yin shi to a haka din ne za ku iya yin tazara haihuwa ba tare da kun je ga asibiti ba saboda in kuka je asibiti gaskiya yawancin na asibiti din akan samu matsala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A gaskiya dai maganan ba da tazara tsakanin haihuwa a wuri na abu mai kyau ne kuma a musulunce malamai da yawa ma suna magana idan dai kamar an samu ciki da maybe da goyo yana iya kawo mata illa wannan kuma ya zama kamar magana a ce da ke ba da tazara tsakanin haihuwa yana da kyau yawanci illolin maganin ne ya sa mutane suke gudun shi misali kamar ni nan saboda ina da jiki to jikina yana da ban san yadda zan sa shi ba kamar tendency na retaining yana rike ruwa yana ɗan ƙara ƙiba nan da nan da wuri so in har na ce zan yi magani ba da tazara zai bani illa saboda sai da na yi bincike ga wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo ma mutum ma ciwon siga ciwon hawan jini da sauransu wannan magungunan na yi magana da wani likita ne musulmi abin shi ya mun bayani guda guda har ya bani littafi ya ce in je in karanta in gani yadda abubuwan suke to ni dama ainihin ni a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan shan magani ba amma dai ba da tazarar na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai at least in ta ba da tazarar kamar shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake so wasu suna iya bari shekara daya wasu bari shekara biyu shekara uku any abun da na Allah ne haihuwa na Allah ne saboda ni nan da na bar na yaye yaro na yanzu shekaran shi bakwai kenan ban taɓa shan magani ko da panadol bane wai akan ba da tazara kuma dai Allah dai bai kawo ba shi ne so kuma ganin nake kamar shi yawancin maganin ma ya fi illa ga mata su maza ba su da matsala matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga sin da ake sha da dai sauransu wasu ma ni ban sani ba so opinion dina dai kenan ni a wuri na yana da kyau saboda yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yanda ya kamata kafin a yaye shi sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da kuma yaro ma ya yi karfi ba zai zama makamanka ga ciki ga goyo din nan ba. Assalamu alaikum Fatima Shagari. Maganar family planning wato akwai kala-kala amma mace mai lalura um, tazaran haihuwa magana da muke magana kenan mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani eh, abu da ake ce mishi karfe um, ne da ake cire mahaifa ko shekara na kuma goma sha ɗaya yanzu zan cika shekara goma sha ɗaya kenan da haihuwa ina da ɗan da ya cika zai cika shekara goma ina da shekara shida kuma yanzu ina da shekara bakwai kuma ina da shekara uku to kin ga ai an yi tazara iya tazara alhamdulillah saboda menene ni dai gaskiya tazara yana mu gyamu saboda ina da yawan laulayi ko ba dan yawan laulayi ba ma idan ina da ciki ba na iya yin abubuwa da yawa da nake sayi ko kula gidana ko kula da yaran mu abubuwan gidana da yawa sai ya wahala ta kaina nake kuma sai ina ga kamar kusan ne kowa yawanci dai haka da ne in kana da ciki ta kanka kake yi so kin gani idan ka ɗau ciki wata tara ka zo ka haihu akalla ba kasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata uku hudu biyar shida zuwa bakwai irin nan dai zaki nemi ki huta ki kula da yaro in kika haihu ba ba ya kare ba ne za ki shayarwa kika gama shayarwa kuma shi ma a zo a ɗan kula da shi dai ya ɗan kai dai manzalin da zai iya dan a dan yaye shi eh, a dan shi sa kamfas ya dan ɗiga ya ɗan kai wani girman a samu dai a yi dai ana wa ra'ayi saboda gaskiya yana taimakawa sosai kima ki dan samu lafiyan jiki To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu dai za mu leƙa birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf ta tuntuɓi mata domin jin bayanai akan wannan tsari na tazarar haihuwa. Masararo mu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da magidanta maza da mata inda za mu tattauna da su akan abin da ya shafi tazarar haihuwa. tazarar haihuwa dai a lokacin da ya shigo arewacin najeriya ya fuskanci kalubale daga mutanenmu da kuma malamai bayan dai da aka samu cikakkun bayanai wa'ansu sun ba shi goyon baya wa'yansu kuma suka ci gaba da mishi mugun fassara amma a halin da ake ciki an samu magidanta da yawa waɗanda idan aka samu matsala na zamantakewar aure to akan janganta shi ne da kila yawan haihuwa ko kuma rashin samun kudin da za a biya bukatun iyali shi wannan shiri na tazarar haihuwa ya samu ta goma shi a halin yanzu ya samu karbuwa amma ba san dalilai waɗanda matsayin eh, magidanta za su bamu na yadda aka yi shi wannan shirin ya samu karbuwa a inda kan suka fahimci ko amfaninsa ne ko kuma yaya ne dai za mu ji daga bakin su malamai rakan ku da zuwa barka da warhaka to duk an ce abin ya fi shafan mata ne wato su ne suke yin tazarar haihuwa amma akwai shi ma tsarin tazarar haihuwa wanda aka keɓance domin maza amma zan fara da maza ne tunda an ce a kowane gida dai akwai shugaba kuma shugaba shine namiji maza shin menene dalilan da ya sa ko karɓi wannan tsari na tazarar haihuwa wannan tambaya da kika yi a fahimta da kuma nazari kika ce me yasa muka karbi wannan tazarar haihuwa akwai fuskoki akwai fuskoki na zamantakewa akwai kuma fuskoki na bangaren addini tazarar haihuwa idan ka ce yau ba ka son tazarar haihuwa don gudun talauci ne babban illa a musulmai amma kuma in ka ce ba ka son tazarar haihuwa don wani al'amari da kake son kai nasara a kan shi wannan na ji malamai sun ce ba laifi ba ne. Masha Allah yawan zira'a da za ka tara su samu darajar da ya kamata su samu daga uwarsu ba ba su samu darajar da ya kamata samu daga uwarsu ba kulawa to yana tashi ya zama kamar wani abu ne da ake ce aikin banza har hausa suka yi kari suka ce da haihuwar yuyu ga rada ta kwakwara misali rashin wadata na sa a haifi yara da yawa a gida da zaki ga ɗakin ya ki tsafta makarantar da za su je ba hali na addini ba za a je ba na zamani na boko ba za a je ba a tsabtace zaki ba za a iya ba a ba su abincin da Allah ya ce hakki ne ba za a ba su ba tufafi ba za a ba su ba ki idan kika shiga wani gidan kika ga yadda zira'a suke saboda tausayi sai ki kusa kuka dan menene idan ita ma haihuwa an ce makauniya ce inda dadi ke ba nan take leka ba sai inda wuya take haka ne to amma an ce haihuwa albarka ce kuma ko albarka ce daga Allah subhanahu wataala amma kai uba ko ke uwa in kun inganta abin da kuka samu kuma kun roki Allah akai Allah ya shirya su to wannan albarka ce babba amma muddin kaddan ka haifi 'ya'yan da zaka baka damu da su ba saboda rashin wadata baka san inda suka kwana ba babu sana'a babu boko babu abinci ba ba ba ba a ita jarusa din da to kinga wannan shine babban illan da za muke fuskanta kuma zaki ga din inda kuma aka dan tazarata haihuwan aka yi ta baina baina to za ki ga ko a cikin gida ne ma matan da ta yi haihu da yawa daban take da wacce ba ta haihu da yawa ba. An yi baran ji wannan ko an shi gida yana goyon baya masu zuba hannun. Wannan abokin eh, tattauna wannan ma'amala da ni da shi Allah ne na daya sannan kuma duk inda yake da al'umma to ka duba ka gani za ka ga akwai arziki a wajen misali kasar sin duk duniya ba kasar da ta kai ta yawan al'umma sannan ko duk duniya ba kasar da ta kai ta arziki duk kin amma kasuwancin ka sai kana ce maka sin to amma ma ba ka ganin saboda su ba masa abun ya ta'azzara yawan jama'an nasu sai da suka kai ga ya san ce 'ya'ya biyu ma yanzu aka kai ga 'ya'ya ɗaya kawai aka halitta kowane to ai abin da nake so ki gane ko kuma ce mutane su gane shi ne sun kware ne yahudawa sun zo musu musu kaka gida anya china bana daya daga cikin kasashen da ba a juya musu a ina gaya shi wannan magana a nan kasan mu Najeriya duk gidan da ke da yin al'umma in kin ga gidan nan abin da ya lissafo rashin tsaftace muhalli da rashin tsaftace yaran da kuma ba su haƙoƙin su in kika duba haka ko to akwai matsala tsakanin barin barin ce mace hajiya ta eh, kin taba haihuwa kin san yaya ai yake tun daga daukan ciki har zuwa haihuwa saboda haka kin san me mace take bukata ko da ma likita bai ce ba a naki fahimtar menene amfanin da mace za ta samu idan tana tazarar haihuwa eh to gaskiya kamar yadda kika ce zan dan iya bin bayan su zan iya kaucewa amfanin shi shine ga lafiyarta idan ba ta da cikakken lafiya ya za a yi ta reni ma yaran da ke gabanta ga kuma wani cikin ga kuma wani cikin ba duka maza bane suke iya da um, su kira sadaukar da lokacin ina suke a yanzu Ah, akan samu akan samu matasa da za su tsaya a gida su taya matansu suka san cewa matan suna bin doka yadda aka bin musu amma ni da gaskiya nawar ra'ayin zan so in yi tazarar haihuwa amma kuma gwara ka dan haifa in ka dan haifa tukuna sai ka dakatar to gaskiya ni dai ni na a ra'ayina na fi son mace ta yi tazaran haihuwa saboda ga lafiyar kanta idan ba ta da lafiya za a yi ta gyara gidanta idan ba ta da lafiya za a yi ta kula da shi kansa mai gidan saboda a dalilin rashin bashi cikakken kulawa in ba wai namiji ka samu dai irin mai dan tsoron Allah ba gaskiya zai iya zuwa ya je yana da a waje ni dai kan na bi ra'ayin gwara in yi tazaran haihuwa mm. saboda yafi to kuna ji dai eh. ita wanda abin ya fi shafa hmm. wanda zai yi alhakin ɗaukan cikin da eh, kuma haifa ta ba ku shujan cewa yana da amfani a jikinta da lafiyanta da kuma ingancin yadda za ta ba miji kulawa da 'ya'yan a gabaki daya to a halin yanzu za ku ga wa'yansu mazajen hmm? duk da an tsara cewa kana idan ma macen ta taurin kan cewa ba za ta yi amfani da wannan tazarar ba. Hmm. kai ma an baka hanyoyin da za ka iya bi wurin yin tazarar haihuwa amma sai ku ci sai ku ci a'a macen ne kawai za ta yi kuma in bata yi ba akwai matsala a gida shin wannan wani hujja ne eh hujja ne to me yasa ka ce abin da yasa hujja ne sanda aka fara ah, fito da tazara haihuwa mm. a kasar duniya gaba daya a maganar mace aka soma sai daga baya da ilimi ya ilimanta sai aka fito da na maza kuma a yanzu na tabbatar miki in kika tara maza ashirin wani bai san ma akwai tazara haihuwa da za a iya mana miji ba duk dai a kullum wannan dai da ake jani to ai har yanzu ga fadakar da shi kamar yadda aka fadakar da mata ba saboda wannan shirye-shirye an dade ana yi akan mata amma na maza da za a ce a dan jingine na mata zuwa wani lokaci a shekara biyu zuwa uku ana wayar ma da mutanen birane da mutanen kauyuku kai akan cewa kai ma fa akwai gudunmuwar da za ka iya ɗauka akan tazara haihuwa ba mace kaɗai za ta iya ta zara haihuwan nan ba za ka iya yi za ta iya yi kuma a yin ya fi amfani saboda menene ai ya fi amfani za ka kula da abin da ka haifa ko da babu wadata a hankali a hankali Allah zai hanga maka ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi mm. amma duk abin da ya maka yawa ko arziki ne yawa bai ne yana son tsari yana son tsari mm. idan arziki ko arziki ne yawa a hannun mai shi bai da daɗi komai ana son shi zama kada ranka da baina baina to amma wai kai ka manta da iyaye da kakadin da suke son a haihu kuɗin nan da yawa na gona a kai na gona na talla su je su talla na waye dai a cikin gida da ya cika a cikin. ƴaƴanka nawa kana bugun kirji kana ayana tawanin da biyar hmm? masu zamanin sun wuce shi ma kanshi zamanin ya wuce sabili kuwa hmm. saboda su inda a ce ana mutuwa a dawo idan suka dawo su ne ma masu karban wannan abin fiye da saboda karki manta irin abincin da suke ci daban irin rayuwar da suka daban hatta a yanzu a zamanin mu ruwa na siyi makaranta na rayuwa ce shi ne zamani zamanin da Allah ya kawo mu daban da nasu yau mu gashi ana gaya mana sittuna au sab'una su ko can sai su ninka ɗari da talatin da kenan kuke ma matan ihu cewa kuna son ku huta kuna son jin daɗin rayuwa saboda haka su daina haihuwa ba batun jin daɗin rayuwa bane yasa ake so a daina haihuwa mm. kar ki manta ko in ce a tsagaita maganan eh, haihuwa wato a dinga ba da tazara tsakanin kowane ɗan duk ba wai jin daɗi ake so a tsagaita haihuwa ba mm. kar ki manta babu magidanci ko magidanciyar da take so yau a ce dan ta dawo daga makaranta an koro shi zai zauna hakan tsakani da Allah duk ran iyaye baya so to in ka haife su ya zama to cewa ka rasa ina zaka kai wannan ka rasa me rike maka wannan tsakani da Allah ya za a yi kan yi bacci ka ji daɗi ai tunani idan ya maka yawa ga zira a ka rasa za zaka yi ita wani ciwon zai iya shiga ka hanya ko mu bacci shi zai hada min share ba ina da kenan ai al'amari na wannan tazaran ko da ne bayani da zukan cewa gashi gashi ai bin tazaran yana da matukar fa'ida a wannan zamani namu kamar da abokin hira na ya faɗi kan cewa mutanen da suna yin ninka abin da muke to lalle mutanen da daban da na yanzu saboda yanzu in baka rage ma dan rayuwar ba za ka rage don wahala da kake sha kuma yin tazarar na yana da matukar fa'ida ga al'umma saboda duk inda aka ce an cunkusa nan to akwai matsala yaran yanzu ba yara ne irin na da ba wanda suke jin bari bari yaran yanzu ba sa jin bari bari in baka bari dan ka ce wa yaro bari abu kafin ma ka ce abu da in baka zai buga maka kai hmm. sai ka shiga wani halin da ba su kamar tarbiyya ma maganar tarbiyya ma ta sannan kuma ga maganar abinci ga maganar boko ga maganar islamiyya da sauran rayuwa ma gaba daya kuma yanzu gashi sai Allah ya dauko mana son ta kai dora akan mu hmm. in kana da yara da yawa sai ka rasa mata ina zaka fara tarewa to amma in aka ce kana da daidai gwargwado to wallahi rayuwarka za ka ji ta cikin sauki susuna cikin sauki cikin ni'ima ba wani takura tazarar nan yana da matukar fa'ida to ke da baiwar Allah ke ce wanda idan aka tashi tazarar ke aka fi ah, aikawa da abin ta ke dauka maganin ko kuma dabarun da ake yi na tazarar haihuwa ba kya jin ana cewa wayansu matan suna tsorata saura cewa akwai illoli a ciki da sauransu gaskiya ba shi da illa inda rashin illarsa yake kafin ki fara sai an miki gwaji an ga wani iri ne zai ɗauki ki allura ne ko ko magani alluran ma akwai watanni kashi-kashi ne sai an gwada kuma inda suke sha yake da illa sai dai gaskiya an mace bata samu ci mai kyau ba ko tuwo ne kika samu alhamdulillah kika yi shi da yanda ya kamata kika ci zaki ga ma kin ma wanda za ta ci kayan masarufi mai tsada kin ga akwai kwanciyar hankali a jiki to kin gani kuma gaskiya zaka so ka yi tazaran haihuwa saboda mu yanzu gaskiya muna da son 'ya'ya Yayan ma ba dan kana so ba sai ka nemi ma ka kara to in ka tuna wahalar sai ka ce kai bari dai in huta in mai da ran jiki na. Haka ne. Kuma a zama da gwas a yi ma auga. Yawwa kin gani da ya ga ɗan tsagwas tsagwas a waje gwara ɗan tsagwas tsagwas din tana ciki. Kuma in mu yanzu ƴaƴan mun riga da mu da mu ƴaƴan mu sun zama kamar ƴaƴan agwagi. su mu muna baya su suna gaba kin ga ko dole mu tattala su kuma dole kai ta zara haihuwa nan saboda ka ba su cikakken kulawa da tarbiyya Allah ya taimake mu to masu saurare bari mu kammala shirin da filin kwalamar mu inda za mu ba binta dama ta jiyo mana bayanai akan tuwon da layi Jama'a masu mu barkamu da sake saduwa a bangaren mu na girke da girke a cikin shirin mu na yau da gobe. a yau ma muna tare da malama hawa eh, marazain wacce za ta kawo mana wani makulashi shi ma irin nasa na da guri malama bismillah me muke da shi yau to assalamu alaikum jama'a yau zan koya muku yadda za mu yi tuwon dalayi daga maiduguri tuwon dalayi wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba tuwon dalayi eh. shi da layin gari ne daga gero ake yin shi muna ci sosai ba kuwa so shi tuwon da layi idan kika idan kika nemi garin ki na da layi to kika yi talgenta kika sa a wuta to za ki zauna ne a wurin shi ba za ka tashi ba yanda za a ka tashi ka bar shi saboda in kika bar shi zai yi gudaji. A to ai malama kamar kin dan hanzari. Eh. Kin ce daga gero ake yin sa. Ya eh. ake sarrafa shi. Gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba akwai masu asali su wannan eh, bangaren bangare ne daban su suke sarrafa shi sai dai ya gari ne gari ne za ka zo kai za ka dama shi to in kai talgen shi to nan fa shi din za ta juyawa ba sai ka zuba mai wani gari ka tuka shi ba to kenan da kauri ake da kauri shi ake yin shi sosai so shi yana yi yana kana juya shi ne yana kauri yana ƙara kauri har sai zamo ya zama yayi karfi mhm. so idan ya fara karfi zaka fara zuba mai man gyada ana tuka shi ana dan sa mai man gyada tuwa ake sa mai gyada eh, eh. to shanu ya sa a man gyada to sa mai to ana tuka shi ana sa mai man gyada har zai zo ya karfi ya zama tuwo to in ya karfin nan ya zama tuwo za a kwashe shi in an kwashe shi a kwano inda kika san gilashi haka za ki kan shi wato yana kyalli yana kyalli miyan mutane na son yana kyalli sosai ma to wadannan tuwo kuma akan ci ne wasu ma don daɗin shi wasu ma ba sai sun yi mishi wani miya daban fusa sukan ci da miyan stew amma yawanci mu mukan ci shi da miyan ganye miyan alayyahu haka miyan yakuwa yau wa miyan yakuwa ko miyan egusi haka wani lokaci ko miyan gada duk mukan ci da shi to ana sama miyan nama ko ana sawa ana sama miyan nama to irin wannan tuwo ana ba baki sosai ma muna shirin zuwa mai ki garzaya ya kamata ki garzaya ki zo tuwo ana ganin shi na gaskiya ya kamata ki garzaya kam ki zo saboda ki ci wannan tuwo zan taho miki da buhu buhun fulani yawwa ai kuwa dai mutanen namu ba ai gwara su zo su ci su ga inda ake sarrafa daɗi su ga yadda ake sarrafa gero roba irin nasu ba sai dai su yi fura su yi dambu To, fulani ka duba <laughs> ga tuwon da layi. To, gaskiya tuwon da layi kenan. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da